fahimce ni duk bayanin da nake yi ina ta faɗa ba kya gane wani to wai faɗa miki ni ba na san ki wai ce miki ni ba na san ki na san ki mana to soyayya kala kala ce soyayya ƙwaya ɗaya ce jal bai bi ba ki bari yanzu na zo duk abin da ya kamata a samu a kawo miki za a samu miki eh, lallai lallai bashi da ake bi na zan biya ciki da magana ta ƙare in biya ki yanzu karki kai ni police station zan biya ki kuɗin ki zan biya ki kuɗin ki zan biya ki kuɗin ki zan biya zan biya ki kuɗin ki zan biya ki ya ke maka ne ina ina kina kina babbar gemin waya su ne eh, lalle dama dole ka ringa shigo min cikin gida a silent haka wai ka zo in tambaye ka me yake damun ka ba komi yanayin gari ne kin san sanyi kin san zafi naji ai yanzu naji sanyi naji zafi ita ka dora ta a sanyi ka dora ni a zafin naji ka cika namiji wallahi duk shi shi shikan namiji ka hada su ka yi daidai kin gama ai ba zan taɓa gamawa ba sai da ka faɗa abin da zaka faɗa na ji ka ba waya ai sai na gida ta na ci mata mutunci wannan yarinya ba ni waya ta na ce ban waya ta network din ne ba shi da kyau katsewa waya ke kin san garin namu ne haka yanzu ki bari in na fita zan kira ki na dan zo gurin babanmu ne yanzu magana da shi zan kira ki ina fita to me kuma me aminta da ni san ba na shuka laifuka ki yarda da ni na shige damuwa da kunci na zuciya da razani bakin ciki yana nan a zuciya amince da ni amince da ni mijina ya na ganka a nan a falo a zaune kai da ya cancanta idan ka a same ka a ɗaki. na zaɓi in zauna a falo domin matar da aikin ta na kowa in ta dawo ta samu mijin ta kawai. haba mijina na sha maka bayanin yadda za ka gane ka yi haƙuri ba a san raina ba ne ban san kuma in ganka cikin ɓacin rai. karki wadda yarma wai fayil-fayil ɗin nan da ce ma ki je ki aje su me yasa ki ɗauka kin aje su inda kamata na sha'afa mai gida na kai hakuri to ya bara sha'afa kin tafi kin banna a gida da datti kin banna ne ma a cikin dama kenan jimana ki zaɓi wani abu guda ɗaya in aikin zaki ki aikin in kuma zaki zauna ki kula da ni ki kula da gidanki kashi ya kake ɗaukan kanka baka da muhimmanci a gurina za ka haɗa kanka da aiki a wajena haba mai gida to ina da muhimmanci ne ƙwarai kuwa kana da muhimmanci a gurina don allah kai haƙuri ni ma ba a so na ba aikin ne dole sai na je kin san me nake so ke idan har kina da buƙatar yin wani aikin ne a cikin gida i'm ready to help you zan ba ki kuɗi in su ne damuwar ki wani abu amma ba za ki ringa tafiya kina bari na a cikin gida gida da datti ni da rashin kula ba na sha nuna maka manufata amma ka kasa gane. Ka yi haƙuri man na san kana mun abin da ya kamata amma gaskiya ne ba zan iya barin aiki na ba. Ba za ki iya rabuwa da aikin ba. Gaskiya amma ka yi To babu laifi ba na son ƙara jin wani abu. zan je ne girki girki kuma hmm. don allah kai haƙuri ni kaina ba a san raina ba ne nake kaiwa dare a irin wannan lokaci kuma gashi yanzu zan fita kai haƙuri haƙuri ban cika ji ana kai haƙuri abu ne aka yi shi ba za a ƙara maimaitawa ba shine ake cewa a yi haƙuri kullum haƙuri haƙuri haƙuri baki sai na gane ba haƙuri ga mai haƙuri ba zai taɓa ƙarewa ba kai haƙuri to ni ban da shi haƙuri a'a ban ce ba ya na ga kanan da hannu na ce miki kicin zanen da girka abin da ci yanzu ma kokarin fita ke breakfast ki bani ya gagara wannan irin tashi hankali ne ka yi haƙuri mai gida sha'anin aiki ne don allah ka yi haƙuri yanzu ma lokaci ya hakuri. kin makara ko eh. to ka yi haƙuri a da lafiya allah sa da zuciya a da lafiya na gode sai na dawo yanzu kin saki jikin ki gari ni fa samir da gaske fa san ki nake kuma auren ki zai yi aure kana da kuɗin da zaka aure ni ne baka dubi kana ta ba ai ne kala ta in ka gani ta zama manya ce ba irin naku ni dai cimma fuska zaki ke ni fa ba cimma fuska ne ba gaskiya na gaya maka da ce na yaudare ka to amma ka sani ni ba kala auren ka bacce ba Ya kai shiru baka ce komai ba. Ba komai, na ɗan wani nazari ne ne kawai. Ni wallahi na yi mamakin ma da na tsaya ina sauraron. zo da wata mafita Aminu kawai sake mun fuska mana na ga kamar kana fushi da ni. Mm, na samo mana wata mafita. Ka san yadda za a yi mai aiki na samo wacce za ta zo ta rika kula da gida don goge-goge don wanke-wanke hakan nan. ka ga ai za ka ji daɗi ko? Mm, za ji daɗi. Da kin samo wadda za ta kula da gidanki ta kula da mai gidanki ko? Kash ya haka. ya ta kula da mai gida ina nufin ba ta kula da gida ni kuma fannin girki da kuma kai din ai zan kula da kai to ai kyau yawwa ai yayi ko wai amina me yake damu ki ne kar ki manta ka cewar auren mai wata shida amma kina ganin ce bai miki wuri ki ɗauko wata ki kayan ki ta gidan nan a matsayin aiki ba ba haka nake nufi ba fa Ni zan kula da yanayin su girke-girke da kuma kai kanka, amma mai aiki na ita ina kula min da miji. Ni sai ka ji ma gaba ɗaya ma na tsani mai aikin gaskiya. Amina. Na'am. Ba za ki gane irin sanin da ke ba. Ba wani abu da nake da bukata a gidan nan illa ni in ga motsin ki a cikin gidan nan. Ba fa wani aiki bane fa damuwa ta ba. In ki kasance kina cikin gidan ni shine abin da yake damuwa. Shikenan kai hakuri. Kai hakuri. maka abin da nake yi kuma za a kai min me nake a kai sai yanzu kika zo zaki mun aikin aikin da ba a ce ai ba shi ake yi wanda ake so ba za a yi ba ko yanzu in ɗauko abu ina aiki kawai ki ce bari ta kai min ɗaki yanzu kike son ki min aiki eh ka bari kwaso maka wani maji ba inda za na ba na kana ni na ba ki ta ba na ce miki yi wannan ƙarin girma da aka yi sai na ji labari daga shigowa ta yadda kika sani aka ƙara abin nan yadda nake farin ciki <laughs> na gode ni ma ban taba expectin cewa ne za su kara girman nan ba ni na ɗauka ta can bangaren su za a bawa girma kawai sai gashi ya zo kaina abu yauwa da Allah mai masu abincin can sun fito kuwa? Mm, sun fito amma hajji ake da kika ce kin daina abincin sayarwa kuma hajji Yau kuma. Kai ma dai da shirme kake ai makara ne ban tsaya na yi girki ba. Shi yasa. To, Hajiya mai gidan ma haka ya fita bai karya ba kenan. To, in ban da abinka ni ma ban tsaya na karya ba dai mai gida. Ai gaggawa nake in ga na zo ofis kar in yi latti. Shi yasa da Allah barin baka ka karɓo mu. Gaskiya Hajiya dai shi kenan. Ya kamata a ce mai gida ya fita bai karya ba kin ga kenan zai koyi cin na waje. za a to miki da shi duk abin da ya samu ai abincinsu yana da kyau shi yanzu mai gidana da baya so a san saman ajiye aikin nan da wani fuska zan je same shi in ce mishi an kara min girma dole na je na nemo miki kuɗin da kike bukata wajen samun farin cikin ki to yanzu ka rage mazafi wani abu ne? Hmm, ina tukar kuɗi gidan amma muka je ina so ka shiga cikin gidan da in tabbatar mata na kawo mata mijinta zan aura. da kin san babu damuwa shi sai mu je za mu ƙara tattaunawa tukunna sai ni ba gajiya nake da kallon ki hira kenan ni ban kai matsayin da zaka zauna kai hira da ni ba wannan ba rayuwa bace ba zan taba daukan wannan abun ba akan na gane inda ka dosa wato gurin wata kaje ta je ta fesa maka turare ko gurin mace kaje ta fesa maka turare Aminu ina gidan nan Oke kariya ne Gagan shi ina ji yana tashi na mace Ƙanshin mace ita mace wani ƙanshin da ita kina to ne mace ƙarya da yayi ba in kuma gurin mace da ji ya jawo baki ta jawo kin zauna da ne balle ki samu ki nema da ku samu sauki a rai so kake shi yasa kake so haka ka dinga ka ja min magana ta zaki na a cikin gari a ce ban iya rike miji ba wallahi ba zan yarda da wannan abun ba to ai wannan kanki ka ja ba kuma ba ni da wani abu da zan ta da rayuwata wannan kuta hira ita kadai za ta dauke mu kewa in ma na zo gidan nan tun da ba kenan in ji jin samu sai a sannan ki zo ki cire kisa na gaba ki tsiye na kina faɗa mun ne magareci ne kenan ban isa zauna da ni ba ko zauna ne wallahi zauna ne wallahi aminu ba zan yarda da wannan ba Oh. Ai tattara tattalin kaya haka da tsohon daren nan ina za ka? Tafiya ce ta kama ni. Tafiya? Eh zan yi tafiya. A wannan daren shine ban sani ba kawai za ka yi tafiya kamun adalci kenan. Ok ana magana adalci ne a gidan nan? Mhm. Wani adalci ne ke wani rashin adalci ne bikin ba. Ina da early morning flight da ya zama dole in je ma da staff tare za mu zauna lokacin da za mu dau eh, eh, eh, hanya in na zauna a gida zan abu a bilet. don haka ni zan ji cin ne gaskiya ina da wata magana da zan yi da kai ba wata magana da zan iya eh, yanzu ki haƙura sai Allah dawo da ni ko ma menene za mu tattauna sai ka tafi tafiyan za ka yi gaskiya ba amma adalci ba aminta da ni san ba na shuka laifuka ki yarda da ni na shige damuwa da kunya adalci ba miki adalci ba eh, ba amin adalci ke zo dubu gama rashin adalci duk wata magana da gaba a yi Barka lafiya kana. Ya na ganci kamar cikin damuwa haka. Ai dole ka ganni a firgice ma ba a dama ba. Ina cikin damuwa ne. Akan mijina. Kaga magana ta Allah ne ce banda gaskiya. Kaga ba na ba shi lokacinsa. Ba ni kulawa da shi. Kuma shi gashi nan baya son wannan aikin na saboda wannan matsalar. ban san ta inda zan bullo al'amarin ba idan na tashi na tashi late na gaji na koma da sassafe na fito ba lokacin da zan tsaya in bashi lokaci ina son sa ina son aiki na na rasa mafita ne kawai shi yasa kaga abin ya dame ni gani na wannan matsalar da gurin ki ce gaskiya ya kamata a ce kin gyara wannan abubuwan da suke faruwa daɗin ta ma da ba shine yake baki matsalar ba ke ce kika gane da kanki akan wasu abubuwa da suke faruwa kamata ya gaskiya ne a gaina in kin tashi daga aiki kike samun lokaci isasshe kina yin bacci kina hutawa yadda ya kamata saboda ki ba shi isasshen lokaci shi ma kin ga mai gida ga aiki dole ne a ce kowanne yana buƙatar kulawa yadda ya kamata musamman mai gidan ma to shine nake ganin kamar irin zaki iya gyara abubuwan da suke faruwa a gidan in kin yi haka insha Allah ina ga za a samu sauƙin al'amuran Allah ya gaskiya don shi ma ina yana cikin wani damuwa kuma so nake na gano wani hali yake ciki matsalar dai daga gurin ki ce kafin ta kai ga gurin sa ya kamata ki kiyaye wasu abubuwa na gode zan ɗauki shawaran ka yawa yalla bai ne ce in zo in karɓa yadda na wai ko kin gama shi ne yanzu wallahi ban gama ba asinan ka zo ka same ni ina cikin damuwa amma in na gama zan kira thank you Idan ne bai zo kin buɗe ba na nake nan ba za ki gane damuwar da take damuna ba ina cikin matsala saboda damuwar da nake ciki akan mijina matsala kuma wace iya matsala ce wannan akan mijinki ya eh to ba wata babban matsala ba ne Bana ƙorafi ne akan yanayin aiki na irin yana cewa wai ba mai kula da gida kuma ba mai kula da gida to me yasa ba za ki mai magana ya ɗauko miki ɗan aiki ba na aiki ai kuwa na mishi zanta amma ya ki amincewa da haka ba san me hakan yake nufi ba ya ki amincewa gaskiya ya kamata ya amince da haka ki mai magana cewa za ki ɗauko ɗan aiki ni idan ma ba za ki ɗauko ba ina da wata ƙawata zan iya gane ki da dinga miki komai a cikin gidan nan anya ba zai yadda amma bari in tuntuɓe shi tukunna ki dai tuntuɓe shi ki ji duk abin da kuka yi shi ki kira ni aure ki faɗa mai amma ba na so na ganki a cikin damuwa haka ba shi ke nan na gode a yau kin ga mu gaisa ba mutum da ta kaza wallahi kuwa ai yanzu sai mu gaisa ai lokaci bai kure ba <laughs> ya gida ya aikin alhamdulillah to ma ne har ya fita ce ka huta yanzu ka da daga tafiya yau ka da daga tafiya yanzu kuma ka ɗauki aiki kana ta yi ba za ka huta ba za ka saurare ni ba ina zan saurare ki ina aiki kin zo kin same ni ina aiki kuma kice sai na daina abin da nake yi na tsaya ina sauraren ki ba aiki kika da ba ki bane ne nama dama tun kafin kai tafiya nake so mu wannan magana na samu ƙarin matsayi auren mu, an bani brand manager da wannan yake gaban ki ko yake damun ki ni ma abin da yake gabana shi nake in dai wannan magana ce ba ni sani ban da aiki na Ran manager fa aka bani a ofisin mu Aminu ƙarin girma fa na samu. To ba ma wannan ba. Na samu wani labari akan mai aikin da nake so mu dauko akwai kamfani da ake horar da masu aiki to a nan na samu hanyar da zan je in yi magana da su a babu mai aiki ta zo ta ci gaba da kulawa da gida da kuma dai abin da ya kamata. To kullum magana ki aikin ki shi ne ki da muhimmanci. Har yanzu kin kasa yin tunanin cewar ya zan zauna a kula da mijina. Duk sanda zaki zo min da labari magana ce ta aiki na banki na samu kaza za a yi kaza to ni ba wannan ne ke mun ba kuma na da bukatar shi. Ba wannan ba kai haƙuri. amma dai ka tun da kika zaɓa haka me hana ki aiwatar sai kin faɗa mu sai ki kai sai ki kawai shi ke na ala sa da zuciya ɗaya ta amince gaskiya ba ta amakin ne na ji daɗi sosai ban san da me za su ka miki ba wallahi Allah sarki samira kar ki da wannan ayyuka kai ne amma ba ki sani 50-50 za ki ne da ha ba wata kin sanke ma ai ba haka nake ba to ai shi ke ba matsala tun mu je dan ta hannu ko shi ke mu je ya aka yi har yanzu baki tafi ba wallahi har na ne gidan na dawo saboda ina cikin matsala wallahi ba ni da kuɗi matsalar rashin kuɗi hmm. to me yasa baki tambayi Aminu ba ai da sai ki tambaye shi saboda na san ina tambaye shi ranki zai mugun ɓaci shi yasa a'a ba wani matsala ai daga ni har shi duk ɗaya muke idan ba na nan za ki iya tambayan shi idan ba na nan za ki iya tambaya ta ba matsala da kin tambaye shi ai to shi jiya. hajiya gashi na ga kamar dare yayi me zai hana ki kwana a nan to sai dai ban iya bo kayan bacci na ba in dai wannan ne ba matsala a cikin nawa ba za a rasa wanda zai miki ba na you. da wani na kuma wa ni da samira ne muke magana ah, ita ke yanzu ba ta gida ba ni na ce ta bari ta kwana na ga dare yayi to me yasa dare mata yan dalilai dai kuɗi take da bukata wai ko menene Nace ce mata bai kamata ba don na ga dare yayi ta kwanta kawai da safe ta ta ana ta aikin ne mm, a gwanda a rage saboda yanayi in ka je ofis din ma sai kana aikin kuma dj ya ce kana da mitin ko wani abu da naki ofis alhamdulillah da baka gana yarkace yarkace na gaji ba an ke tuke da karkata kanki ni na da ki kin mai da ofis kamar ibada an tashi ofis magana ɗaya ofis ofis ina ne i'm not comfortable with this office shi yasa kake abin da kake so amma zan rama a jori zuwa rafi a can ma ne zan fara da ma zuwa zuwa kwanta Lafiya. Ina za ki ne? Oh, wallahi so tsatsak saboda ina so yi mai To, kin gama aikin? Eh, na gama komai abinci kan bai na kan dai. To, to ki dama wasu 'yan kuɗi na samu nake so ɗan ƙara kimiyya a wajen gidan ta ɗan jin ɗan huta. Isan <laughs> ba na sai ranki ya ɓaci ne. Zan <laughs> ɗin makaranta ne? Ba. Na ne? Ka mana. ciki nake gani to me alaƙa da ciki kuma ni sani. kai kake alaƙa da cikin nan saboda ina da ciki na wata uku a cikin ciki me eh abin da ka ji na faɗa shi ne ke bari ki kalle da kyau ki kire na mu hankali kike da gidan karamin yaro mana cikin banda cikin wabi ni me an da cikin da yake ciki ki dai ki nemi wanda yake miki ciki ki je ki je ki nuna masa ciki sai na shi ba na bane ki kara cewa cikin da ciki haka ce eh haka na faɗa ni kuma zan haifa ɗan in ya so zan kashi har cikin gidan me eh <laughs> ai wannan abu ne na kwanciyar hankali ni ma da shi ma na mayar ai yanzu mu je mota baki dubu ɗari kije a cire miki cikin ko ya huta dubu me dubu me za ta yi min dubu ɗari haba haba dubu ɗari ai kuɗin wani takalmi ne in za ka bani miliyan uku na ba ka na misali ɗaya shi ne zan yi amma din dubu ɗari na kai ma ka san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba miliyan uku na ji a kamun kuma ka wata ɗaya kacal ya rage maka wata ɗaya da yawa kuma ina ta kokari da nemo su Allah ya da kuma za a samu a ni ba wanda na tambaye ka ba ni ya haɗu da lokacin ya zo ba kawo min ba in ma ka san komai ne ne ke da ya faru wallahi ba sanye sai ke mun haka ne ya kamata ni da ke kuma fahimci juna aure fa zani ko kin fasa ne aure aure fa ce hmm ai zancen kuɗi da zancen aure ai ba ɗaya bane ina zo ina so in ji alax kamun lokaci in kuma ba haka ba duk abin da ya biyo baya Allah ya kai gaskiya da kuɗin ka turo iyaye na dan a da na domin kwana mati ina muradin ganin ki gida na ki zo mu zauna ki bani so ni kwana baki kauna sanda koda na je garin da babu ke ba ni rayuwa kisan da ganin ki shine samun sauki na zuciya kisan da zuciya kalma ce da so garan ni mantuwa kisan da cewa akan ki zanai fada da runduna guda ki zo mu je lambu na masoya dan mu aske idaniya domin shi so in ba kulawa bai da rana a duniya domin kwa kalmar da kika yi na rike ta ni bani mantuwa. me me kake cikin bude bude wani? a wai gogewa nake ke da ke bude shi ne zaki dinga bude min wadro? a yau wani alaji na yi kuskure wannan irin kuskure ne to ba za faɗa wa mata gidan sai in faɗa mata ga abin da ke shigowa cikin ɗaki na kina yi <coughs> to idan ka faɗa mata ni kuma abu ne zan faɗa mata daban sai in juya zancen kuma ka san yadda za ta yi saboda ta yarda da ni ki juya zancen ki ce mata <laughs> ka je ka faɗa mata ka ji me zan faɗa a yanzu nan a yau din nan nake buƙatar kuɗi na saboda date din da muka yi da kai yayi mira mutuwa ma idan ta zo ta ka dan ɗaga ƙafa idan ta ga babu hali ta wuce ta bar mutum ya dan ƙara kuɗa awa biyu ko uku wataƙila lokacin da ke ta hasashen kuɗin nan su zo ba ba su zo ba kawai a kuma ɗaya nake so ki nuna ta ɗaga mana a wani lokaci ki ƙara mana wata guda jan ya ishe ni wata daya yi mana zuwa ƙarshen watan nan da zai da zai shigo komai zai dawo daidai yanzu in ma ba ke da shi kenan yanzu bari da komai daga gidana kawai sai ki je ki rike su a hannunki da rashin na samu kuɗi kawai sai in da miki da su gidan da za a siya shi bai fi miliyan ɗaya ba ni da nake buƙatar miliyan uku haba gidan da yake gidan da yake a fa kin fi sai da gidan yake fa ah ba wannan ba kuma yi daraja yanzu ai a a so nake kawai in jiddin musu a hannuna tukunna saboda ba ruwana da wani gidanka da wani filayenka saboda ba zan je in karba ba a zo a ce miliyan ɗaya ko wannan idan nake neman miliyan uku to gidan ma ina baki ba dama ba sai na idan mun yi aure ba a kai ka san wannan kawai ne magana kuɗi ne maka kuma kuɗi za ka fito ka bani wai ba wani gida ba saboda na gaya maka ni tsakanin babu alfarma ne. a babu in akan kuɗi ne babu wannan ba san ni ne ba Kai ɗin. Kai ɗin. Samira. Amma ku ta wallahi ni ban ma sanya za a yi bayani wallahi ni ba sani Ka san me? Na baka nan da awa ɗaya. Awa kacal na baka a fito min da kuɗi na. In ba haka ba ko komai ya faru. zuba ba ni da kai. Allah ga fara ka ba ni. aminta da ni san ba na shuka laifuka ki yarda da ni hello hello eh kana ji na ina san kana ji na nake cewa ya mun yi magana kuɗi da kai yau kwana bakwai kenan amma ka ji ka kawo kuɗi eh kayan nan fa alhaji nan karya kayan nan yayi ya bada kayan nan domin a sayar a kawo kuɗin nan eh ka daure dan Allah ra'ana ka kawo a sallamu jama'a saboda mutane suna ta magana kuɗin nan alhaji yana ta magana eh in ba ka kawo ba ka gaba ba zai sake ba mu ba abin nan kaɗan ni ma na haƙura da ɗora ma don ka je ka samu ka sayar ka kawo kuɗin nan don Allah ka daure ka kawo kuɗin nan eh kullum sai ka ce kayi waya kayi waye ka je banki kayi waye eh ina ta sauraron ka ni ban ga ban ga ba wani magana dan Allah ka daure ka kawo to to shikenan ni dai ina ina sauraron ka a taimaka da Allah yawa ka ba ka da an lafiya lafiya kalau ya gida aiki alhaji wallahi kaga wayar da nake ta yi kenan yanzu ina ta waya akan ya kawo kuɗin nan ya ce ya ba da kayan nan kuɗin ne basu basu basu basu turo masa ba a bankin ka yi hakuri dan Allah a yi hakuri alhaji wallahi ba za ka samu miliyan ɗaya a guri na ba yanzu wallahi a yi hakuri da yan Allah da za a warware aji sai ka ringa rantsewa ka ce wallahi Ka ce min kurin babu shikenan kawai simple and easy ba sai ka ce min wallahi ba kaga in ka rantsuwa ta kira kaga shikenan ba za samu din ba amma da kai shiru ta kira za ka iya tunda shawara kuma ka ce mu ka tuno akwai abu kaza a can bari a samu gaskiya to ba komai dai kai hakuri alaji ba matsala insha Allah za a warware kai hakuri ka ƙara hakuri za a warware in Allah da ya ce zai turo kuɗin nan kai hakuri in Allah da za a warware wallahi bashir matsala gare ni kuɗi nake bukata a fujajen a fujajen nake bukata kuɗi to a gaskiya sai ka ƙara hakuri ka ƙare mana hakuri dan Allah yi haƙuri dan Allah ka ji ko ka ƙara haƙuri Ni rasa da wani irin yare zan ba Ya rasa da wani irin yare zan yi wannan magana ba ki abin da ya faru da eh. ba sahiya ba sahiya wancan karin ki duba irin wahalar da kika sha ba ka ka kuma kamar yin kamar Allah ka wallahi ni kin dami kin matsa ma rayuwa na ka faɗe wallahi to taimaka min za ka yi aure na ya kusa gashi cikin yin ya tsufa wajen wata shida Allah muka taimaka ko yaya ka na yi kone girman Allah yanzu ki dan bani lokaci kaɗan zan yi wani kokari a kanki zan sama miki wasu magunguna da zan baki cikin soyayya ba wanda zai gani amma in kika yi magana a zubar da ciki zai iya zuwa da matsala matsalar nan wanda Allah ki mutu ko kuma ki daina haihuwa gaba ɗaya so ki bani lokaci fito aiki a kwana biyu wallahi ba na jin daɗin na ne to waye ki jin daɗi ba da ki da lafiya ko me ya haɗa ki takardar wannan takardar tana nuna mutum yana ɗaukar ciki ne wannan irin tambaya ce kai ka san ba wanda ya haɗa da shi sai kai ke ba na son shirme da magana banza ngwana rike mana ha ka ce zan fita amma asirinka dab yake da ya tono in dai baka bani miliyan uku ba ni kuma zan haife maka ɗanka kuma in kashi har cikin gidan fa duk duniya babu abin da ya fi mutunci na da darajata a ko'ina na shiga al hayat international bounces back with a bang this time with a heart-touching series on rape and child abuse <laughs> tara sai na za ta samu 'yanci a ƙasar nan tamu saboda azzalumai sun riga sun yi yawa a ciki ba zai yi mu rinka zuba idanu ana kesa harbin ƴaƴanmu da mu. ina tabbatar maka da cewa wankin hula zai kai ka gari kuma labarin bai canza ni da na fi so ka bari mu haɗa ta da 'yan sanda 'yan sanda a sanda me kake gani haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kake gani an san fa an ce wai abincin masoyi daɗi ne da shi Dukkan ruwan da kuke bi ba su ishe ku ba sai ka zo ka ci amanar yayan abokinka komai lalacewar mafarauci ba zai fita daji a masa tsammanin zomo kawai zai kamo ba abin da za ki mishi na tona mu asiri na shi executive producer hayatu Dini yakubu su waye suka yi maka wannan raunin da ba za ka ɗaukar sa ba dan allah ki duba baya ki duba gaba tambaya koro ko bara cikin addinin musulunci haram wato kuna ɗaya daga cikin irin maha'inta malaman da ake baku amana kuna cutar da 'ya'ya ko kin manta abin da na gaya miki a bayan ka san abin da suka aikata a samu fuskar wa kaɗe fa ƙarya san muku subhanallah duk wanda ka gani a tsakiyar daji cikin dabbobi ya san yadda zai kwaci kansa duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya Allah da kaka na gaya ma gaskiya ka iya da wani irin mutum ne kai mugun mutum azzalimi wani irin mara adalcin mutum ne kai to duk abin da ka gida mai yi kai na gaji kin ci ubanki ni kace zagi Zan zo miki da salon kisa sabanin wanda aka sabewa mai taurin kai gari. Producer Yakubu Gwammaja. Babu inda zan je har sai ka sa bindiga ka kashe ni. Domin zafin alburushi ne kaɗai ya rage wanda ban ji a cikin wanda ban ji a cikin. Directed by Abdulhamid Abdulkadir. dan jummai Kabga, akasi akasi